الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau 28 ga watan safar 1444 bayan jira za' Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 25 ga watan Septemba 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai suna min wasaya a salat bishabab na ashad abdulrazak bin abdulmuhsin albadr don ba manta ba a karatunmu na baya mun tsaya a wasiya ta ta shida sabida haka yau za mu tashi daga wasiya ta bakwai inda malamin yana cewa yake alwasiyatu asabi'a wasiya ta bakwai min wasaya as-salaf yake wa min wasaya salaf lishabab na daga cikin wasiyan magabata zuwa ga matasa ma a an qabus bin abi babiyan akwai da aka roito daga abu bin abi babiyan kala inda yake cewa kwallai na yauman khalfa abi babiyan ce wata rana mun yi sallah a bayan abi wabiyan salatul Kula, sallah ta farko yana nufin sallah asuba wannan abu zabiyan sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sunan shi Abdushan ibn al hari Abdushan ibn al hari wannan shine asalin sunan shi kuniyansa shine Abu Zabiyan ah, sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah Uh, ibn hajar yana cewa zai yi wuya manzo Allah bai canza masa suna ba sai dai kawai babu wani nasi da ke tabbatar da sabon sunansa amma da wannan suna abdusham suna ne na jahiliya bai halatta mutum ya sa ba kansa bawan rana ba abdusham ina ba ta gane saboda haka ya musulunta ya zo da tawagansa mutumin gamidi ne ya jawo tawagansa zuwa ga manzo Allah kuma sun karbi musulunci ibn hajar yake cewa galibi idan mutane suka zo manzala haka suka karbi musulunci manzala idan ya ji sunansu ba suna bane ne kyau yakan canza masu sunaye ko ya ji su suna amfani da wani lakabi wanda bai dace ba sai ya canza masu kamar da ya faru da abu shurai wanda ya zo da tawagansa shi ma ya zo karbi musulunci ya ji manzala ya ji mutanensa suna masa lakabi da abul hakam manzala ya kira shi ya ce me yasa ake kiranka abul hakam yace mutane na idan suka samu safani suna zuwa wurina na yi sulu tsakanin su kuma kowa ya yarda da abin da na yanke shi yasa suka samu suna abul hakam ne yace masa inna maha huwa hakam wa ilayhi al-hukm Allah ne ya kamata a kira shi wanda suna ba kai ba sai manzo Allah ya tambaye shi kana da yara yace manzo Allah ya ce wani ne babba cikin yace shurai manzo Allah ya ce anta abu shurai daga nan daga rana Munza da ya canza sunan shi daga abul hakam zuwa ga abu shuraka saboda haka ibn hajar yana cewa shi ma wannan ba zai wuya a ce sanda ya zo ya musulunta manzo Allah bai canza sunan shi ba amma dai ba mu da wani rawaya da yake nuna mana sabon sunan shi almuhim sunan shi a jahiliya abdushams ibn al-harith to wannan kabo dansa ne yake cewa mun yi sallah a bayan shi sallah asuba yake wa nahnu shababun kulluna dukkan mu matasa ne min alhai daga anguwa dukkan mu matasan daga cikin anguwa illa almu'azzin sai dai lada ne kawai fa innahu shaykhun shi kada ne toho a cikin mu yake falamma sallama shi Abu Dhabian da ya gama da ya sallama iltafata ilaina sai ya juya zuwa gare mu thumma ja'ala yas'alu ash-shabab sai ya fara tambayan matasan da suka salla a bayan shi man anta sai waye ne man anta kai waye ne ina tambayar da ya banda kai waye ne kai waye ne kai waye ne yace falamma sa'alahum da ya gama tambayan su duka qala sai yace alal waji ala wajhi al hasi wa tashjih wa tanshid lahum sai fada mato ta fiskan kodaitarwa da kuma karfafawa da kuma sa musu nishafi yace mato innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shaf ita lallai ba aiko da wani annabi ba a face yana matashi ولم يؤت ilma خير منه wa الشاب haka nan kuma ba ba shi wani ilimi da yake masa alkhairi ba sai lokacin da yake matashi yana nuna masu muhimmancin matakin samartaka da suke ciki ne shi yasa yace masu saboda muhimmancin wannan matakin na rayuwa Allah subhanahu wataala idan ya tashi aiko da annabi ko manzo yakan zabe annabi sanda yake lokacin turkiyansa lokacin da yake matakin samartaka wannan magana nashi innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa sha. wannan ala sajilin galib mana galibi Allah subhanahu ta'ala baya aika da manzo sai yana matashi amma ba haka ba an samu wasu daga cikin annabawa wanda Allah ya ba su annabta tun kafin su kai wannan mataki na rayuwarsu ina fata mu gani misali yanzu annabi Isa Allah ya bashi annabta tun yana jariri ko ba ta bane qala inni abudullah ha mana atani alkitab wa na nabiyya ko ba ta bane ya yi wannan magana ne tun yana ɗan ƙaramin jariri Ya yi wannan magana kuma ya ce Allah ya bashi annabta saboda haka akwai wanda aka ba su annabta tun kafin su kai mataki kamar saka haka nan idan muka dauke annabi Yahya misali shi ma haka Allah ya bashi annabta tun yana ɗan ƙaramin yaro ya dan girma ba jariri bane ya dan girma amma yana dan karamin yaro ne aka ba shi annabta saboda Allah ya ce mana cikin alqur'ani ya yahya khudh kitaba bi wa atainahu al-hukma wa ah, wannan Allah ya ce mun ba shi hukunci malamin tafsir suka ta da yake da hukuma nan shine annubuwa annabta saboda haka daga cikin annaba akwai da aka fasu annabta sun kafin su kai matakin samartaka amma dai galibi Allah subhanahu wataala baya aika da manzo sai ya kai mataki sai yana mataki samartaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi annabta yana dan shekara arba'in. saboda haka Allah subhanahu wataala yana haka ne saboda ne a lokacin ne mutum yake da karfin yake da nishadi zai iya zabura ya shiga cikin mutane ya kira su zuwa ga Allah ya isa da safon Allah subhanahu wataala in ma abu ya kai ga jihadi yana da karfin da zai iya yaki kafirai kuma da haka mataki ne mai muhimmanci shi yasa Allah subhanahu wataala yake aiko da annabawa a wannan mataki malaka fa nabahum ala sinami khairiyyat ash-shabab yace malam ya wannan sahabi ya fadakar da su ne akan suribanci alkhairin samartaka wa barakati da kuma suribanci albarkarsa wa annahu alfursata wa annahu alfursatu alazimatu litazawwud wa tahsin yana nuna cewa wannan matakin dama ce mai girma da mutum zai nemi guziri na lahira wa tahsil kuma zai nemi ilimi wasdiklalun na wal quwwa kuma lokacin da mutum zai amfani da nishaɗinsa da kuma karfinsa wannan shine wasiyan Abu Dhabiyan zuwa ga matasa wasiya ta gaba malaka al alwasiyatu a samina wasiya ta takwas yace ma rawahu al-imam Ahmad fi kitabi tafiya ta takwas shine abinda Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafinsa wanda ake kira alwarau an abdulwahab ya rawaito daga abdulwahab a As-Sakafi qala yake kharaja alaina ayyub ay as-sikhtiyani yace Abdul Wahhab As-Sakafi yace wata rana ayyub as-sikhtiyani ya fito zuwa gare mu wannan ayyub as-sikhtiyani shi ma yana daga cikin tabi'ai shi ba sahabi bane wannan shi tabi'i ne an haife shi a shekara ta 66 bayan jiran manzo Allah kuma ya rasu shekara ta 141 tabi'i ne malami sosai kuma ya yi karatu a wurin Al-Hasan Al-Basri kuma Imam Al-Hasan Al-Basri ya kasance yana yawan yabonsa yana cewa ayyub sayyid shabab al-Basra wannan ayyub da kuke ganin shine shugaban matasan Basra shi ma ya yi karatu a wurin shi ya taso ya zama babban malami kuma ya karatar da ɗalibai wanda da suka zo su masu zama manyan malami daga ciki akwai imam malik da kuma sufiyan al-sauri duk sun yi karatu a wurin wannan ayyu al-sakhtiyani to ɗalibin sa yace wata rana ya fito zuwa gare mu fa kala sai yace yace ya ma'shar shabab ya ku jama'a matasa ishtarifu ku nemi sana'a ku nemi aiki la juna an ta'tu abwaba haula ba kwa bukata ku dinga zuwa kofofin waɗannan mutane wa zakara man yakra aw man yukra sai ambaci wani daga cikin da ake kyaman su a cikin gari wannan babban wasiya ne ga matasa da cewa menene su nemi sana'a su nemi aiki malaki ai an yakuna lishabi ma tahsilihi lil ilmi hirfatun mana ya kamata shi matashi tare da naman ilimin da yake yi ya zama yana da sharifatun yana da sana'a yana da wani aikin hannu da yake yi ya tasibu biha malan wanda zai samu kudi da shi wa riskan da kuma arziki yun fiku bihi ala nafsi wanda zai iya ciyarwa kan kansa wa fi ma ba'd ala ahlihi wa waladi kuma daga baya zai samu abin da zai ciyarwa akan iyalinsa da yaransa wa Allah ya kuna alatan alal akhari kuma ya zamanto kada ya kasance mabukati akan mutane hatta la yahtaju ila kabura domin ya zamanto ba zai bukaci idan ya girma a shekarunsa an yadhhaba ila fulan ba zai bukaci ya tafi zuwa wurin wani au ila fulan ko kuma zuwa wani li talabil muawana wal musa'ada domin ya nemi taimako ko agaji ana ce wa abraku rizq ajiki da yafi albarka wa anfa'uhu da kuma arzikin da yafi amfani wa atyabuhu da kuma arziki da yafi sarki yafi kyau ma kana min kasbil yad shine arziki da mutum ya samo da aikin hannunsa wannan wasiya ce mai girma wanda muna da bukatar sa musamman a wannan zamanin namu da muke ci ya zama to wajibi akan kowa kowa ya nemi sana'a musamman matasa kada dinga zama haka zaman kashe wando ya kamata a tashi a nemi aiki musamman mutum ya zama yana da wani aikin hannu da ya iya wani abu da zai yi ya samu kuɗi kada mutum ya dogara kan certificate nasa na boko saboda wannan zamanin muke ciki kamar da muka gani muke gani ba aiki muna da matasa da yawa mutane da yawa miliyoyin mutane waɗanda suka gama karatu amma ba su da aiki duk sanda kuka gani an sa advertisement za a dauki aiki sai ga an ce ana neman za a dauki mutane aiki mutum dubu biyar ko mutum dubu goma amma sai ka samu mutum miliyan da su ne suka nema ai za a dauka wai za a bari ko ba ka bari kwanakin ba aka yi application na na na civil defense kusan miliyan da wani abu suka nema daga karshe kuma mutum dubu biyar da wani abu suka dauka dubu biyar ne ko eh ba ka zan plus suka dauka su ma police kwanakin ba aka ba su zama su dauki mutum dubu goma su ma miliyoyi suka nema karshe kuma hutun kuma aka ce a doka saboda haka babu aiki wannan shine zahiri abin da ke faruwa ba aiki saboda haka zai kamata mutum ya dogara akan certificate na boko ba ko da ka zo ka samu aiki ma albashin da gwamnati take biya ba ta kai komai ba in kana da iyali albashin ka kana karba albashin yau bayan kwana biyu uku hudu ya kare ya kare saboda haka albashi ba zai iya rike mutum in kana da yara biyu uku haka za ka biya kudin makarantarsu su za ka ciyar da su mai yiwa kana zama na gidan haya za ka biya kudin haya ta yaya wannan dubu hamsin dubu sittin dubu saba'in da gwamnati ke biya za ta yi ka ba za ta yi ka ba saboda haka ya zama dole mu nemi sana'a ya zama dole iyaye su sa yaran su su koyi sana'a kada iyaye su ce kawai yaran sun je boko sun dawo shi kenan kawai babu da suke yi ya zama to an sa su su koyi wani sana'a dinki za su koya su koya idan aikin sa tiles ne idan aikin sa wannan sliding windows ne idan ga sunan dai sana'a iri iri sana'o'i iri da mutum zai iya koya wannan mutum zai samu halal ɗinsa ina fata mun gane idan ba haka aka yi ba to gaskiya akwai matsala saboda babu aiki a yanzu nan sannan kuma ya ambaci wani abu mai matuƙar muhimmanci yake cewa ɗalibi musamman ɗalibi ilimi ko kuma malami ya kamata a yana da wani abun yi da zai dinga samu domin kada ya bukaci sai ya je wurin wani ko wani ya yi maula kafin a bashi idan malami ko ɗalibi ya zama tun haka to babu yanda za a yi wa'azin da yake yi ko kuma abin da yake gama mutane mutane su karba mutane ba su karba ba za su rena shi yana fata muka da sauran maulan da yake yi shi yasa malamin wannan wannan tabi na ci muku yayi karatu a wurin Imam Al-Hasan Al-Basri an rawaito Imam Al-Hasan Al-Basri yakan yana yawan cewa yace wallahi law zahittum fi ma indahum la ragibu fi ma indakum ita wallahi da za ku guji abin da ke hannunsu su kuma za su yi kwadai abin da ke wurin ku yace walakinnakum ragibtum fi ma indahum wa zahidu fi ma indahum amma ku ku yi kwadai abin da ke hannunsu sai su suka guji abin da ke wurin ku ina ba ta mun wannan magana saboda haka kana malami kana ɗalibin ilimi idan ka guji abin da ke hannun mutane su kuma mutane za su yi kwadai ilimin da ke wurin ka amma idan kai ka nuna kodayenka akan abin da yake hannun mutane su kuma za su kuɗi ilimi da kaurinka saboda haka ya kamata mu kowa ya tafi ya nawa ya wa kansa halal kuma mu sa yaran mu su koyi sana'a wannan yana da matukan muhimmanci wannan shine wasiyan a imam ayyub as-sakhtiyani rahimahullah wasiya ta gaba malaji alwasiyatu at-tasi'a ce wasiya ta tara yake wa min jumlati wasaya a salaf da shabab daga cikin jumlan wasiyan matasa eh, mazawata zuwa ga matasa ma ja'a an ja'farin akwai da aka raito daga Ja'far kala yace yace kana sabitu al-bunani yace sabit al-bunani rahimahullah kana ya kurudu ilaina ya kasance yana fitowa zuwa gare mu shi wannan sabit albunani shi ma a tabi'i ne kuma ya zauna a basra ya rasu a shekarar 127 tabi'i ne babban malami ne yi karatu da Anas bin Malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin manyan ɗaliban sa aka ce ya lizince Anas bin Malik shekara arba'in yana karatu a wurin sa to ɗalibin ya ce ya fito zuwa gare mu wa qad jalasna fil qiblati lokacin da ya zo wurin muna cikin masallaci ne mun zauna a gaba ta fiskar ta bangaren kibla fa ya kulo, ya kan fito zuwa garin sai ya ce ya ma'ashara shabab ya ma'ashara shabab ya ku jama'an matasa shiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu kun shiga tsakanina da ubangiji na kun hana ni yi masa sujada wa kana qad hubbibat ilayhi salat kuma ya kasance an tuta masa son sallah sosai saboda haka idan ya fito zuwa ga masallaci ya ga matasa sun zauna a gaba wurin kibla sai ce sun shige tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala malam yace yushiru rahimahullahu ila anna baba shabab yana nuni ne zuwa cewa wasu daga cikin matasa allazina yaltaquna wadanda suke haduwa wa yajtami'una fil majlis kuma suna taruwa a cikin masallaci wa yastadilluna fursata liqa'ihim kuma suna amfani da daman haduwan su bi asdiqa'ihim da abokanansu su fil masjid a cikin masallaci din ahadisi aljanibiya suna amfani da wannan daman su yi maganganu na gefe ana su tattauna wasu abubuwa da suka shafi rayuwar su wa yakunu ila jiwarihim man ja'a al masjid li ya'budu Allah sai kuma ya kasance kusa da su a wanda ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah Duk sun zauna masallaci suna surutu suna maganganun daban sai kuma ga wani ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah wa inna fi salati wani ya zo yana so ya samu natsuwa cikin sallansa wa yakhsha yana so ya sami kuturi a sallansa wa yafuluna bainahu wa bain salati sai su shiga sai su shige tsakanin shi da sallarsa wala hum ishtagalu fil masjid bil ibadati su ba su shagaltu a cikin masallaci da ibada ba wa zikrillah da kuma zikirin Allah azza wa jalla wala hum taraku Manja, Ali, liya'budu Allah fil masjid an yashtagila bil ibada wa yuqbilu wa yuqbil haka na kuma basu bar wanda ya zo masallaci domin ya bauta wa Allah basu bashi ya shagaltu da ibadarsa ba ya fiskece ta ba sai su dame shi da surutunsu. wannan yana yawan faruwa a masallatan sai ga mutane sun zauna masallaci suna bayan an gama sallah sai su zauna su yi ta surutu Alhali kuma ga wasu suna cikin sallah mai yiwa suna nafila mai yiwa wani yana karatun alkur'ani ko kuma wani yana zikiri amma ba za su damu da su ba sai su yi ta surutun su ba ruwansu da cewa wannan yana ibada malaka wani haza, fa mimma yahtaju an yatanabbaha lahu ash-shab yana daga cikin abin da ya kamata matashi ya mai da hankali a kan shi shine ne mura'ata hurmatul masjid ya kamata matashi ya kula da alfarman masallaci wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid haka na kuma ya kula da alfarman da kuma matsayin mutanen da suke cikin masallaci li Allah yusjiluhum bi umurin janibiyya domin kada ya shagaltar da su da wasu al'amura na gefe anil ibada ya shagaltar da su daga yin bauta wa tumanina ya hana su samun natsuwa wa khushu fi salat ya hana su samun kusuri a cikin sallar su ya kamata mutane su san girman masallaci da kuma alfarmansa a cikin musulunci masallaci yana da alfarma wuri ne wanda ya kamata idan mutum yana ciki ya kamata mutum ya nasu sosai yana fata mu gani Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alqur'ani fi buyutin adina Allah an turfa eh, Allah ce a cikin gidaje wanda Allah subhanahu wata'ala yayi umurni da a daukaka su wannan ayan tana da alaka da ayan da ta gabace ta Allah na magana akan haske hasken shari'a saboda kafin wannan aya Allah yake Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkati ha fil al fi zijaja zuwa karshe Allah na magana ne Allah na kwatanta ni wato haske haske na shiriya da cikin zuciyan mu'mini ne a cikin wannan aya to shine Allah ya nuna masa wannan hasken shiriya ana samu ne a ina fi buyuti a cikin gidaje Allah fi buyutin adina Allahu an turfa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da a daukaka su da muka je tafsir ibn kathir karkashin wannan aya ibn kathir ya kawo hukunce hukunce da dama da suke da alaka da girmama masallaci daga ciki yake cewa yana daga cikin daukaka masallaci a gini da kuma a matsayi shi yasa shari'a ta hana a yi ciniki ko kasuwanci a cikin masallaci ina fata mun gane manzala sallallahu alaihi yake cewa idza ra'aytum man yasa man yabi'a man yabi'a aw yasa fil masjid faqulu lahu madha ila arbaha Allahu idan kuka gan wani yana sar da abu ko kuma yana saya a cikin masallaci ku ce masa kada Allah ya sa ka yi samu riba wannan kasuwanci wannan suna bulle kuma ga musu haka nan ya sake ce ibara Aitu, man yanshudu balata fil masjid fa qulu lahu madha la raddaha Allah ilayk idan kuka gan wani yana bada sanarwa yana cigiya wani abu da ya rasa yana cewa waye waye waye gan wani abu kaza ku ce masa la raddaha la raddaha Allah ilayk kada Allah ya Allah ya mar masa shi kada Allah ya sa ka danci wata ruwaya yace wazalla ya kara ya kara da cewa fa innal masajid lam tubna li hada da masallatai ba gina su saboda irin wannan akwai wannan abubuwa saboda ya kamata mu girma ma masallatai yana daga cikin girma ma masallatai bai kamata a zauna cikin masallaci ana surutu ana daga murya ba shi yasa a zamanin Umar bin Khattab wata rana yana zauna yana zauna cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wasu mutane su biyu suna surutu yace a je a kawo musu a kawo musu waɗannan mutane da suka zo sai ya tambaye su ko ya ina ne kuma da halin da suka nuna ya bambata da halin mutanen Madina ina fata mun gane sai kamar da waɗanda ba su yi karatu ba sai tambaye su yace ko waye ne ku daga ina kuke suka ce su daga Taif suka fito ko san Taif ko na nan ne manzo ja aka je shi na suka ce ai su mutanen Taif ne sai yace musu law kuntum min ahli al-Madina la awja'tukum darban tarfa'una aswatakum fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ku mutanen Madina ne da na yi maku bulala da na maku duka nan kuna daga muryan ku a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba daidai bane mutum ya zauna cikin masallaci ya daga murya ya yi ta surutu masallaci wuri ne mai alfarma wuri ne wanda ya kamata a girmama shi ya kamata mutum ya shagaltu da wani abu ba na duniya idan yana cikin masallaci kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin wannan aya fi buyutin azina Allahu an turfa wa yusra fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi asar wasu suna ma Allah tasbihi a cikin masallaci safe da marike suwaye yake rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wasu mazaje waɗanda kasuwanci ko da abu ko saya baya shagaltar da su daga ambaton Allah subhanahu wata'ala ba haka ya kamata mu zama dukan malike na hika an mastajadda fi hada zaman wannan kuma banda ma wani abu sabo da ya zo a wannan zamani min wasa'il al na hanyoyin sadarwa allati yahmiluha ash-shab wanda matashi yake dauka in a cikin ajihunsa wato waya wannan wayan salula yake farubba ma ashgalan nas mai ya shagaltar da mutane fi salatihim a cikin sallansu biranini hatifi da karan wayansa au bi raddihi ala al ko kuma ya ma amsa kira a cikin masallaci ya amsa waya a cikin masallaci aw nahmi zalika ko kuma makamanci haka mimma yuhdithu lin-nas wanda kuma wannan yana jawo ma mutane tashwishan yana damu su fi salatihim a cikin sallolin su wa adami raha ya hana su samun hutu wa tumanina da kuma natsuwa a cikin sallon su wannan waya yanzu ya zama na fitina sosai a rayuwar mu a wannan zamani sau da yawa ana cikin masallaci ana sallah sai ka gan kwatsam wayan wani ya fara kara mai yiwa ma music sa a ringtone dinsa sai ya zama to ana sallah kuma ana jin ana a cikin masallaci abun yakan yi muni wani lokaci saboda jahilci idan mutum ya zo masallaci ba zai sa wayan shi a silence ba sai kuma ya ajiye shi a kasa misali sai ya zama to yana saye sai kira ya shiga to da kira ya shiga zai me ya kamata yi kamata ne ya durkusa ya dauka ko ya kashe to shi sai yayi tunani idan yayi haka ya riga limamin ya tadi ko kuma yayi wani mutsi a cikin sallansa wanda zai fasa sallarsa. sai ya zauna haka yawai shi yana cikin kusuri ba zai ba zai mutu ba sai ya sa sai ya bar mutane a yi ta jin kida a cikin masallaci saboda wayan baya halin shi wayan yana kasa ne wanda kuma wannan jahilci ne ko ba gaba ne saboda kananan motsi a cikin sallah ba su a ɓata sallah ina fata muka ba komai bane idan kana cikin sallah wayan ka ya kara ka dauka ka kashe shi ba wannan bane yana cikin azuka ka cire shi ka kalla ka ka kashe shi ba wannan bane kamar da ta cikin ka duk wannan irin waɗannan kananan motsi a cikin sallah baya baya ba fata sallah ina fata muka ya kuma kuma mutum kwanto nan shi yasa eh, eh, wata rana ko wani abu da rana ta faruwa da da da imam suyuti imam suyuti na wata rana ya zo ya zo zai ja mutane sallah cikin masallaci yana sallah ya zo da rauni ne saboda ka raunin ba na ta funkewa yana ciki sai ya dinga daura rauni, ana ciki kuma rauni ya kwance abun da yana da canji sosai sai ya dinga kwancewa yana daurawa haka ya ce yi ya yi ta fama da rauni har aka gama sallah ya gama sallah wani mutum ya tashi ya fara masa fada dan me za ka zo kana fara sallah kuma kana jira irin wannan mutum a cikin sallah sai ya kalle shi sai ya ce mata ya ce islahul imama ahwan min haml umama kun fahimta wannan magana islahul imama ita gyaran rawani ahwal ya fi sauki akan daukan umama wata ce umama umama karamin yariya ce na zainab binti muhammad sallallahu alaihi wasallam yar muhammad yar alhaji muhammad zainab tana da tana da wata karamin yariya sunanta umama cikin manzala sallallahu alaihi wasallam to yariyar ta kan gurin a masallacin wani lokaci a furan da ta zo manzala ya dauke ta suna sallah tare da manzo Allah idan ya tsaya sai ya rike ta in zai je ruku sai ya aje ta in ya tashi sake daukar ta in zai tafi sujada ya sake aje ta haka manzo Allah ya ta sallah da ita har ya gama sallah kuma sallan manzo Allah bai fashi saboda haka in har hakan bai fata sallan manzo Allah ba to ni da zan gyara ron ya kuma na wanda take ina fata gani almuhim ya kamata mu san cewa irin waɗannan karanan mutatin sallah ba sa fata sallah wannan abin da manzo Allah ya yi lura ne yariyar ne ta zo wurin shi a wannan lokacin sai ya doke shi shi yasa ta shagaltar da shi amma dai in ba haka ba manzo Allah baya so wani abu da zai shagaltar da shi a sa yana kokari ya mai da hankali akan sallah sai inda mafin karanci abu idan ya shagaltar da manzo Allah manzo Allah zai yi kokari ya shi ma wannan abu akwai hadisi da aka rawaito manzo Allah yayi sallah ya saka kaya wani wani kaya ne da wani sahabi ya bashi ya daura shi akan sa sai ya sallah da shi sabon kaya ne yana da layi baki da jan haka layi layi haka sai saboda sabon kaya ne ta wani dinga jan hankalin manzo Allah yana sallah yana kallon kayan yana fata muka yana gama sallama ya cire kayan ya ba da wani sabi yace kamar ma Abu kayan sa yace ka ce masa wannan kayan alhadni fi salati alifat ta shagaltar da ni a cikin sallah na da zunnan saboda haka gan kaya ne kawai fa yasa yake jan hankalin sa sai da manzo Allah ya cire shi ya so kamar masa ta ci mishi ya bani wani kaya ba amma kuma yanzu mutum sai ya shaga ya zo masallaci yana sallah yana kallon agogonsa yana sallah yana kallon linkinsa yana sallah yana kallon kugansa irin waɗannan abubuwa duka da ba su dace ba almuhim ya kamata mu san alfarman masallaci kuma mu nisanci duk wani abu da bai dace ba a masallaci wannan shine wasiyan wannan malamin wasiya ta gaba ce alwasiyatu al'ashira wasiya ta goma yake wa min jumlati wasaya as-salaf daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa da shaba zuwa ga matasa ma jaa an muhammadin ibn saukata akwai abu da aka da wata daga muhammad ibn saukata kala yake lafiya laqiyani maimun bin mihran yace maimun bin mihran ya hadu da ni wata rana wannan maimun bin mihran shi ma tabi'i ne sauran shi Abu Ayyub Maimun bin Mihran sakatari ne na Abdullahi Umar bin Abdullahi, ne shine sakataren Umar bin Abdullahi a zamanin sa ya rasu a shekara ta shida zan ba ku labarin shi daga baya ya ya ya na hadu da shi fa sai na ce masa ayyaka Allah sai na ce masa Allah ya raya ka wannan wani gaisuwa ne wanda ya yadu a bakin larubawa yanzu ko ka tafi saudi yanzu nan larubawa suna gaisawa za ga suna cewa hayakan ma kuma ma yace da na hada shi sai ce masa nayi maka wannan magana na ce nace ya ma Allah ya raya ka wa qala sai mai mun bin mihran yace hadihi tahiyatu shaba wannan gaisuwa ne na matasa kul bi salam ai salli wana kai sallama a maimakon ka ce mu hayakan Allah ka ce mu assalamu alaikum wannan shine gaisuwa na musulunci wannan gaisuwa da kai a yaƙa kalla wannan gaisuwa da na gayu ina fata mu gane wannan shine abin da yake malaki wa fil hadith a cikin wannan hadisi wa bil hadith an nabi a cikin hadisin da aka rasul daga nabi sallallahu alaihi wasallam manzala yana cewa man bada bil kalami qabla salam wala tujibu manzala yace duk wanda ya fara magana kafin yayi sallama kada ko amsa mashi dan mutum ya zo muna zaune ya zo a maimakon mana sallama ya fara wani magana daban to kada mu bashi amsa mana ce wa qawluhu rahimahullah hadhihi tahiyatu shabab wannan fadin sa cewa wannan gaisuwa ne na matasa ai abin da yake da haka shine ta shabab shine ka samu wani daga cikin matasa wasu wani daga cikin matasa tastatibu nufusuhum nau'an min at-tahiyya wasu daga cikin matasa ka samu zukatansu na son wani nau'i na gaisuwa wa yara annahu ajmal zaka samu matashi yana gani irin wannan gaisuwa na shi shi yafi kyau yara annahu ajmal ma ya yakunu inda ma yalka ikhwani yana ganin hakan ya fi kyau ya yi amfani da shi sanda ya hadu da ƴan wansa au zumala'ahu ko kuma sanda ya hadu da abokanansa fa yatruku salam sai ya bar yin sallama wa yahzuru ko ya ma kaurace masa wa yabda'u bi ba'd tahiyya sai ya fara da wasu gaisuwa allati rajiba fiya wanda shi yana da kodayinsa wa malaliya wanda kuma yana karkata zuwa ga zuwa gare ta fa rubbama iktasara alaiha da yiwa ma ya takaita akai wannan gaisuwan wa taraka salam kuma ya bar sallama wa rubbama ata bi salam ba'da da yiwa kuma daga baya ne zai zo da sallama sai ya fara yin wannan gaisuwan tukuna kafin ya zo da wannan sallama misali yanzu na da turanci suna hadu da mutu sai ce haufa sun kafin ya ce assalamu alaikum ko ba haka bane saboda haka wannan ah, ba daidai ba ne yana kokarin nuna mana ya kamata a matsayin mu na musulmai mu fara da sallama sallama shine gaisuwan musulunci ina fata muka ne shine gaisuwan da mutum zai yi ya samu lada ba sauran maganganu da ake yi na gayu ko wani ba wai haram ba da idan mun dai lafazi da kyau ba haram ba amma dai abu da ya kamata shine mutum ya fara da yin sallama tukunan kafin ya ya fara da wani magana daban manzon na kuma na cewa idan mutum maka magana ba tare da sallamawa to kar ma mu bashi amsa wasiya ta gaba alwasiyatu alhadiyatu ashara wasiya ta goma sha daya yace wa min jumlati wasaya as-salaf li shabab daga cikin jumlan wasiyan magabata zuwa ga matasa aidan ma jaa an abi al-malik akwai abin da aka rawaito daga abu al-malik qala yace qala lana maimun bin mihran wannan dai maimun bin mihran da muka fara da zuna yace ya ce mana wa nahnu hawlahu lokacin muna kewaye da shi ya ma'ashara shabab yace ya ku jama'an matasa iji aluha fi shababiku ite karfin ku ku sanya shi a cikin samartakan ku wa nashatukum fi fa'atillah haka na kuma nishatin ku ku sanya shi a cikin biyayya ga Allah ya ma'sharar shuyukh ya ku jama'an tsofaffi kuma hatta mata har zuwa yaushe mana me kuke jira har zuwa yaushe za ku tuba tunda har Allah ya ba ku dama har kun kufa malaji ausa rahimallahu bi istidlal quwwati shabab yayi wasiya da cewa mutum ya amfani da karfin samartakansa wa nashatihi da kuma nishatin sa fi fa'atila a cikin biyayya ga Allah wa ma yuqarribu lay kuma cikin duk wani abu da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kala sannan ce ya mashara shuyukh ya ku jama'an tsofaffi hatta mata zuwa yaushe har zuwa yaushe yani abin da yake nufi da haka shine hatta mata tantazirun zuwa yaushe kuke jira wala tastajiluna hayatikum fi ta'atillah ba ku abaza ku amfani da rayuwanku a cikin biyar ga Allah ba me kuke jira kuma wannan mihran mai bin mihran mutum ne wanda shi ma Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita ranka, ya jima a rayuwa sosai kamar da nace da zo sakatari ne na Umar bin Abdulaziz kuma bayan ya tufa ya kasance yana yawan wa'azi ga matasa da kuma tsofaffi irinsa shi yasa yayi wannan magana wanda wa'azi da yake ma mutane yana yawan ma kan safara yana gani zuciyarsa ya ke kashe babu imani wata rana ya ce wa dansa ka kai ni gidan alhassan albasari dansa ya kai shi gidan alhassan albasari da ya je wani sai ya ce ma hasan basari ya ce ina jin dukiya na ta ke kashi ba imanin kuma ka yi min wa'azi ko kuma ka karanta mu wani abu da cikin littafin Allah wanda zai tausasa dukiya na sai Alhassan basari ya karanta masa ayoyi a cikin shuwara Ya ce masa Allah subhanahu wataala ya ce mana afara aika in alahun sinin kuma ja'ahun ma wa yu'adun ma abna anhum ma kanu yumatta'u ya karanta masa waɗannan ayoyi nan da nan sai ya faɗi a kasa ya tsorata jikinsa ya fara rawa da kyar aka kwantar da hankalinsa aka tashi. shi me Allah subhanahu wataala yake cewa cikin wannan ayoyi Allah na ce da manzo Allah afara aita in matta'nahum ini Allah yace ba ni labari ya kake gani waɗannan kafirai idan muka ziyar da su daji na tsohon shekaru da yawa kuma ja'ahu ma kanu yu'adun daga baya kuma sai abinda aka masa alkawarinsa na mutuwa da azaba cikin gabari da hisabi ranta su jima waɗannan abubuwa da Allah ya masa alkawari sai wannan abu ya zo masa daga baya Allah ce ma agna anhum ma kanu wannan jin dadi da aka ba su na rayuwa ba zai amfane su komai ba a wannan lokaci shi yasa wannan abun ya tsoratar da shi yana ganin duk wannan dadewa da ya yi a rayuwar duniya in ba dai ya yi ba ne a kan biyayya ga Allah to ba za su amfane shi ba gaba daya ina fata gane waɗannan ayoyin kwanan nan sanda aka yi sanarwa sarauniya ta rasu wani malami ya yi taliki a kan sanarwar mutuwanta da waɗannan ayoyin ina fata gane sau da sarauniya ta rasu tana yar shekara nawa casa'in da shida aka ta jima ta jima duniya ko ba ka wani ta jima duniya kuma ta samu rayuwar rayuwa ko ba ka wani ta yi rayuwarta ne gaba daya a cikin jin daɗi da mulki wannan matar ana cewa an nada ta sarauniya tana yar shekara nawa 26 kenan ta yi shekara nawa aka mulki shekara sabai tana mulki da wuya shekara ta yi tara mulki da ta yi shekara 96 kuma ta zama to sarauniya tana yar shekara 26 kuma da aka ta yi shekara 70 aka mulki su ma a ingila suna cewa babu wani sarki da ya taba irin wannan jimawa akan mulki to amma duk wannan rayuwan ta zo karshe sati zo kusa sati uku sau kuma ba ta yi imani da Allah ba haka tara to wannan shine abu da yake Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi afara'aita in matta'nahum ila sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agna anhum ma kanu yumatta'un wannan jin dani gaba da ba zai amfane da ba a cikin tafsir ibn kathir karkashin waɗannan ayoyi ibn kathir ya kawo wani hadisi hadisi abu huraira inda manzo Allah sallallahu cewa a ranar tashi kiyama Allah zai umurci mala'iku Allah zai ce da su su zo da kafiri wanda ya ci kowa jin daɗi da morewa a rayuwar duniya sai a zo da shi sai a dauke shi a tsoma shi a cikin wuta a cire ba zo kan su shiga wuta su dawo mawa ba kawai test abin da zai ta sai a dauke shi a soma shi a cikin wuta a cire idan aka cire shi sai a tambaye shi ya fulan ka taba jin daɗi kuwa a rayuwarka sai ce wallahi ba taba jin daɗi komai ba a rayuwa wannan second daya kawai da ya yi a cikin wuta ya mantar da duk rayuwar duniya da duk jin daɗi da ya samu rayuwar duniya zai ce ban taba jin dadin komai a rayuwa haka nan kuma za a zo da musulmi mumini wanda ya ci kowa shan wahala rayuwar duniya shi ma a dauke shi a tsoma shi a cikin aljanna a cire a tambaye shi ya fulan ka taba shan wahala ko rayuwar ka? ni ban ma zan bayani kira wahala ba rayuwar jin dadin da ya samu a cikin gidan aljanna na sakanda ya mantar da shi duk wahalar da ya sha a rayuwar duniya ina fatan wancan saboda haka duk dadewa da mutum zai a rayuwar duniya mutum ya yi kokari ya zamanto ya kashe rayuwarsa ne kan biya ga Allah subhanahu wata saboda inda dai har mutum ya bar duniya ba a kan biya ga Allah ba ya mutu ba kan imani ba ta duk abin da ya samu a duniya zai zama to haba'an mansura a banza ne kawai ba zai amfani shi ba rayu ina mata mun fahimci wannan Allah ya samu dace bari mu tsaya na gaji wallahi a za mu sauke fa ka dace ba insha Allah insha Allah insha Allah za mu tsaya na abin da makaranta da ya ba mu na danta inda muka inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yana da wahala da saboda sai kai ta yi ba lafi da ba gobe ina yana da wahala wala insha Allah wani sati zan zo kara ta insha Allah tambaya idan akwai tambaya zan ta fara na'am akwai mai tambaya no abinda malamai suka ce shine kada ya yi a cikin masallaci ya tsaya bakin kofar masallaci ina ba sai ya dinga yi mutane suna fita yana ba ko ya rubuta ya mana ba a kofar masallaci a ah, shek bin ba zirahim rahimahullah yana gani saboda mai wannan hadisin da muka faɗa jira wasu malamai suna masa wani fasara daban ko malaman da suke gani sun da manzo Allah yace idza ra'aytum man yunshidu ba'latan dan ko gan wani yana cikin wani abun da ya bace to ka ce wannan ana nufin mutum da abun sa ya bace ne ya zo masallaci ina cewa wa ya taya ni ganin abu kaza wanda ya taya ni ganin abu kaza amma idan misali mutum ya gan abu ne ya zo masallaci ya ce wannan na waye ne misali wannan bai zai shiga cikin wannan hadisi ba ko fahimci wannan bayani haka wasu malamai suke gani suna gani in dai an ga an tsinci abu za a iya zuwa masallaci a yi sanarwa idan an zo ba gani ba ne ake sanarwa ana nema wannan shine manzan da ya hana to amma shek ba yana ganin hadisin ya hada duka gaba daya da wanda ya tsinci abu kada ya zo cikin masallaci yana sanar da shi haka na kuma wanda ma bai gani ba yana zuwa yana sanarwa yana nema saboda me karshen hadisi manzan ne ne fa innal lartubna da hada yace masallatai ba gina su saboda kire ira wadannan maganganun ba ina ba ta gane saboda haka shek bin baz a ra'ayinsa a fahimtar sa yana gani ko da mutum zai yi jiya ya tsaya a bakin kofar masallaci ya yi kada ya yi a cikin masallaci amma da wani akwai malar da suke gani za a iya sanarwa idan an su jiya a yi a cikin masallaci wallah wa wani shi ne ina ba mun gane alaikum yawa shi da ba da nake yayi wasu malam suna gani za a iya wannan ina matan gani amma shi ba baz yana gani idika yana gani da kuma da mai misali ce fa inal masajid da mushuna mai hada yana gani daga cikin girman masallaci cika kada a yi waɗannan abubuwa amma dai akwai malaman da suka fara gama a yi wannan suna gani hadisin manzo Allah yana magana akan abin da ba gani ba ake sanarwa ana nema ba wai abin da aka tsinga aka daga ana neman mai shi ba yana ba tambaya akwai malamin da suke wannan bambanci amma wasu ma suna gani wasu ma suna gani ya hada duka gaba daya wallahi alam akan na'am kwanta masalaci a huta ba yana da ba ba bane dan mutum ya je masallaci ya dan kwanta ya samu nasuwa ya huta yana da abu ne mai kyau yana fata mun gane ai daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala zai sanya so a cikin inon saran saran tashi kiyama yace mai warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid akwai mutum da zuciyarsa yana rataye da masallaci mana kullum yana likantar masallaci sawau yana karatu ne ko kuma yana hutawa ne kawai kika yana da kyau ina fatan bari wannan ko eh ka tsaya na ai ai nan cikin mutan ne ga da da da da ba ta wanda ba kuma zai kira kira